na wato bayan sun yi wannan magana mun yi mitin mun yi shawara da mu da mutanenmu da manyanmu cewa za mu sa ido kan wannan magana da suka yi saboda abubuwan maganganun da ake yi a wajen makarantu wajen yara wanda shekarunsu bai sai sha takwas ba da kuma in ka je ma kamar misalin za ka shiga mota za ka je wani gari sai ka tara irin mutanen nan irin amfani da suke yi da kalmomin da ba su dace ba na batsa da wannan kira da suka yi da suka ce za su yi muna nan mun sa ido in ba su daina ba za mu ƙara samun su mu yi da su kuma za mu gaya ma hukuma sabida wannan abu yana ɓata mana yara sosai kuma muna kira ga malaman makaranta ma cewa da kuma su hukuma wato kamar na polis kenan su dinga sa wani irin doka na cewa kafin mutum ya fito kasuwa ya yi talla ba a hana talla ba amma irin wayannan abubuwa da ake faɗan al'aura a fili da irin abubuwan da magani suke a fili irin ta ne wannan abin ne ba maso kuma muna nan kamar inda na gaya maka mun yi mitin har sau biyu cewa to za mu ɗauki matakai mataki na farko da za mu ɗauka shine na sa ido mu tabbatar maganan nan da suka yi sun cika wannan alkawari